ga watan sha'ban hijira nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya daidai da biyar ga watan fabrairu shekara ta 2026 muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa cikin nimar Allah da ya yadda da kaddara wasa ya kara ta fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na marigayi baba tireda da ke nan gangare tudun wadan zariya jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da karatun littafin a'lamu sunnatil manshura da itikadin ƙwa'ifatin najiyatil mansura na babban malamin musulunci alhafizul hakan Allah ta'ala muke roƙo ya haɗa mu da shi a cikin gidan aljanna wannan shi ne karatunmu na talatin cikin jerin gwanon karatu wani littafi mai albarka muna cikin rukuni na uku cikin rukunin imani da Allah rukuni na farko shi ne da imani da Allah shi kadai ake bauta ma ba shi da abokin tarayya rukuni na biyu ka yi imani da Allah shi yake azurta shi yake sakawa shi yake mikawa shi yake amshewa ka yadda da wannan ka yadda babu wani abu da zai same ka sai Allah ya dafa ma yafnahi na lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'd duk abin da kaga ya same ka wallahi Allah ne ya nufa ya same ka duk abin da kaga bai same ka ba ba inda za a yi ya same ka wa ma asabaka lam yakun li yukhti'aka wa ma aka lam yakun li yusibaka duk abin da kaga ka samu ba yadda za yi baka samu ba duk abin da kaga baka samu ba bayan da za a yi ka samu to kai da rububiyar Allah rukuni na uku na karshe shine ka yadda da sunayen Allah da siffofin Allah sunayen da Allah da kanshi ya rada ma kanshi da siffofin da Allah ta hala ya rada ma kansa ko annabi sallallahu alaihi wasallam a makon da ya gabata na gaya mana wata ƙa'ida masadirun shirai. mabubbugan shari'a hanyoyi ne guda hudu Allah ya ce annabi ya ce ijma'in malamai kiyas idan abu ya zo a ƙur'ani mun yadda idan ya zo a hadisi mun yadda idan abu ya zo babu a ƙur'ani babu hadisi sai malamai suka yi ijima'i suka ba shi hukunci mun yadda idan aka rasa malaman da za a za su haɗu su fidda hukunci akan wata ƙabiya guda ɗaya sai aka samu wani malami da ya tumbatsa a ilimi ya kai matsayin mushahidi sai ya yi kiyasi ya kalli wani hukunci da ya tabbata a shari'a ya kalli wani hukunci da babu shi a shari'a sai ya ɗauko hukuncin wancan da ya tabbata ya ɗaura ma hukuncin wannan da bai tabbata a shari'a ba shi ake kira kiyasi za a karɓa amma abin da ya shafi Allah kuna tare da ni sunan Allah da siffar Allah hanyoyi biyu kawai ake samu hanya ta farko ina alƙur'ani hanya ta biyu kuma ma hadisi babu wani malami da zai ijma'i ya ce Allah yana da siffa kaza al'ali Allah bai faɗa ba ko annabi babu wani wanda ya isa ya kiyasu ya bai wa Allah wata siffa saboda ya kalli wata siffa mai kyau wani yana da shi sai ya ce to wannan ya kamata a ce Allah yana da shi a karba shi sa sunayen Allah da siffofin Allah tauqifiyya ne maka ce tauqifiyya ana tsayawa ne inda dalili ya tabbata karara duk inda dalili bai tabbata ba to ba ishtihadi wannan karatun yana da fadi saboda akwai fafani tsakanin ahlus sunna da waɗanda ba ahlus sunna ba to yau za mu tashi a tambaya تسرى بأكين واتو تسرى إن ما ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي جواب يتضمن اسمه العلي الأعلى الصفة المشتقة منها وهو ثبوت وهو ثبوت العلو له عز وجل بجميع معانيه علو فوقيته تعالى على عرشه عال على جميع خلقه بائن منهم رقيب عليهم بعلمه ما هم عليه قد أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه منهم خافية وألو قاره ولا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع بل كل شيء خاضع لعظمته ذليل لعزته متقين لكبريائه تحت تصرفه وقهره لا خروج له من قبضته وألو شعنه وجميع صفات الكمال له ثابتة وجميع النقائص عنه منتفية منتفية عز وجل وتبارك وتعالى وجميع هذه المعاني للعلو متلازمة لا ينفق معنى منها عن الآخر ما لم ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى أتصنع يا الله هنا تعدني akwai wani suna cikin sunayen Allah al'aliyu al'a'ala ya ba cikin aikin kursi ko? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa aliyu al'azim al'ali ya zo a cikin sunan ayatul kursi ko ke wannan suna na Allah al'ali ta ga mun same shi a cikin sotu bakara ko a wace aya ayatul kursi al'ali ko to al'ala shi kuma ina ya zo sotu al'ala mana fafi hikma rabbikal a'ala kuna tare da ni waɗannan sunaye ne guda biyu wai me ake nufi da sunayen nan guda biyu me suka kunsa me suka nufa ina suka dosa waɗannan sunaye guda biyu bayan su akwai waɗansu waɗanda ma'anarsu ɗaya wa ma fi ma'ana da wasu sunayen da ma'anarsu ɗaya da wancan kan zahiri wal qahiri الظاهر يا واقع شوفت لحشركم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المستوي له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم فالظاهر أين الظاهر يقول إيه هو الظاهر wal batin to me ma'anar al-zahir wannan suna al-zahir annabi ya fassara laisa fawqaka shay ma'anar al-zahir shine Allah ne a can koli a saman Allah ba wani abu kuna ganewa Allah shine can koli koli mu kaga mu ahlus sunna mun bambanta da yan bid'a yanzu a noman larabci in aka ce abu a zahir mai ake nufi a bayyane ko ba haka ba to a hadisi annabi bai ce a Allah a bayyane yake ba a da annabi ya zo fassara ma'anan a zahiru sai ce kwalai ka shai a samanka ba wani abu kun gane ma'ana tun da saman Allah ba wani abu ya nuna ina Allah yake saman saman cancan kolin koliliyo san karshe daga Allah ba wani abu shine mene al-zahir hakanan yawa cikin qur'ani wani huwa ko ka ibadi Allah shine al Ka kaga sai ma fito karara Allah shine ne qahir sai ce fauka ibadi Allah yana saman mai bayinsa walmutaali shi ma ba cikin sotun radi ko wawal kabirun muta'al wawal kabirun muta'al to waɗannan sunaye guda biyar duka suna tabbatar da Allah yana sama ya ga sirgin mamu da sufaye ɗin ɗari'u suna cewa muna ma Allah guri ya annahu kana walaysa walay wala makanu ana nan ko a cikin kurfabi ko a cikin kurfabi ne ko ya annahu wala makanu wai Allah kana ya kasance wala makanu Allah ne da guri wannan ba daidai ba Allah yana da guri ya aka maka sai yana da guri shi ya yana da guri a ina yake a sama can saman ƙoni Allah shi a can sama yake to sai malam yake to waɗannan sunaye al'aliyu al'a'ala al-zahiru al-qahiru al-muta'ali me suke nufi sai ma da yake tabammanu ismuhu al-aliyyu ala as-sifatu minha sunan Allah al da al ya kunshi siffar da aka ciro sunan daga shi wa huwa thubutul uluwi lahu azza wa jalla duk waɗannan sunaye suna tabbatar da ɗaukakar Allah kasancewar Allah a saman kowa mai girma da buwaya bi jami'i ma'ani da dukkanin wato ma'anonin ɗaukaka ku ba na hankali zan iya cewa wani Allah ya ɗaukaka shi kuna ganewa alhali kuma yana kwanci a tabarma zan yi cewa na Allah ya ɗaukaka shi in ya ɗaukaka shi saman bene can koli-koli ana ganewa da haka akwai ma'anar ɗaukaka kisiyar wa wiyar. kuna ganewa za ka yi cewa Allah ya ɗaukaka wani al'ali dai da mu. alhali ba ma san shi ba alhali ba dan kowa bane amma Allah ya ɗaukaka shi kuma ana iya cewa Allah ya ɗaukaka ne ya bashi matsayin minista ko matsayin gamna ko matsayin shugaban ƙasa to ita ma'anar ɗaukaka kowace iri ce to ta tabbata da Allah kamar ba ku gane ba Allah madaukaki ne ɗaukaka ta ƙima da daraja da kasancewar shi a can saman bakwai kuma ita ɗaukaka kala uku ce ɗaukaka kala nawa ne kala uku ce akwai uluwi fauƙiyya akwai uluwi uluwi ƙari akwai uluwi sha'ali ku rike wannan aƙida Allah madaukaki ne uluwi fauqiyya madaukaki ne yana can sama sama babu wani a saman shi kun gane wannan ina so muku ne a dunkule sai in zo in fafa kamar yadda malin ya fafa in ka ji an ce Allah madaukaki ne abu na farko da za ka fahimta ɗaukaka na can kolu kolu wa rafa'ana makanan aliyya mun ɗaga shi matsayi na can ƙolu ƙolu ko to Allah shi ne a ƙolu ƙolun sama babu wani a saman Allah kamar yadda annabi ya ce falaita kokaka shai a bayanka a samanka bisanka babu ne sai kai ya Allah akwai kuma uluwi ƙari akwai ɗaukaka na fin ƙarfi akwai ɗaukaka wa shiri Allah ya karfin kowa kuna ganewa yanzu in aka turo ɗan sanda sai ga shi figagge kamar ɗan agajin can mara kauri idan ya tafki ƙugunka in ka sake kamarai ko ka ya mai riga ko ka ci mutunci shi to da gwamnati kake fata ko da kuwa bai da cika ido ko da ko bai da kuɗi ko da ko bai da wani babban ra wannan galaba da Allah ya bashi yana saman ka za ka yin ka police station sai ka ga yaro irin waɗannan yin sannan da ba original ba ya sunan su constabulary ko sai da ka maka tsawa sai ce zauna nan ya kasa ƙeyar ka bayan kanta kuma ga shi ɗan fikin kuma ko sakandiri bai gama ba amma wannan rigar ta ba shi ne yana ɗaukaka a kanka ka wani abu da zai baka mamaki ko gwamna za a kamo ba ɗan sanda zai kamo shi gwamna ɗan sanda zai kamo shi to idan aka ce wane maɗaukaki ne ɗaukaka mata ce kala nawa ne uku na farko wace iri ɗaukaka ta ina ta sama ɗaukaka ta biyu kuma wace iri ta fin ƙarfi Allah ya fi ƙarfin kowa duk wani wanda kaje yana ma Allah iya shege in Allah ya ga dama cikin sakan ɗaya sai Allah ya sa shi kama rawa ka jikin shi kama kakar kakar kakar kakar kun ba kida ake yi ba ba ganga ba ba ku kowai Allah kawai zai kwance wani noti a jikin shi sai da ya zama kakar kakar kakar kakar kakar kakar kuma ba wanda ya sai da san da shi in kuma Allah ya ga dama notin sai ya matse shi sai ya fara layi kuna ganewa Allah ya fi ƙarfin kowa yanzu mun ji ɗaukaka kala nawa biyu wace ce ta farko wace ce ta biyu ƙarfi da buwaya da garaba. sai kuma uluwi sha'ani, sha'anin Allah ya tumbatsa sha'anin Allah ya tumbatsa yau wai ba haushe yana mai waka yana cewa ko sarki ya ɗar masaha ya ce wasa da aboki ba shi ne an yi wani tsarki a arewa kun san shi ya rasu Allah ya gafarta maki yana da aboki wanda suka taso tun a firamare har sakandiri har suka zama manyan mutane abokin yana da suna na kaukana duk inda ya gan shi sai ya kira shi da sunan shi na kaukana shi sarkin kafin ya zama sarki kenan kuna ganewa kafin ya zama sarki da ya ga abokin shi sai ya tsokane shi da sunan sai ya ce wane ne shi kuma abokin bai son sunan sai ce ubanka ne kuma fi inda suka haɗu sai ya tsokane shi da sunan sai ya ce wane ne shi kuma sai ya ce ubanka ne ana nan ana nan wannan kawai sai ya zama sarkin gari da ya zama sarki sai ana zuwa a ifada a zo mu baya sarki yana zaune a kan kujera yayi nan sai ga wannan abokin nashi na firamare wanda shi sarkin yake tsokanar shi a fada gaban fadawa yana zuwa ya kawo gaisuwa sai sarki ya ce a wane ne da tabbatar ehi ne kuna ganewa yanzu sha'anin shi ya wuce wasa yanzu ba zai yi kuma ya ce ubanka ba ne yanzu sha'anin ya canza daga inda aka fito a baya to da aka ɗaukaka kala nawa ne kuna tare da ni kala nawa ne wace ce ta farko ya zama kana can sama wane ne na biyu fin ƙarfi? wane ne na uku sha'ani tumbata da tsatsaita kuna ganewa to duk waɗannan sifofin sun tabbata da Allah tabbata wadda ta cancanta da Allah walillahi al-masal da'ala duk wani misali da za a kawo maka ko za a baka misali ne dan a kusanto maka da me ka gane amma al'amarin Allah ya wuce tsammanin mai tsammani to da haka mu a aqidar mu karatun yau babban abin da yake so ya nuna mana cewa Allah madaukaki ne kuma Allah yana sama in ka ji wani yana sukan Allah yana sama bai san ba ne, bai san sunar Annabi sallallahu alaihi wasallam ne, sai ya ce malam ya ce sunayen Allah Al'Aliyu al’a’ala, al-A'la al al al-Muta'ali duk sunaye ne da suke nuna Allah maɗaukaki ne a saman kowa ya fi kowa ya gagaru kowa sai ma ya fara kawo su ɗaya bayan ɗaya damar ba na ce guda nawa ne guda nawa ne ce ɗaukaka guda uku ko yanzu malam zai kawo su ɗaya bayan ɗaya na farko ce uluwi fawqiyati Allah ya ɗaukaka a kasancewa shi a can sama da aka yanzu ko da ofis ka je na manyan mutane idan akwai ofisoshi yin akwai darakta a ina ofis ne shi yake yana can sama yana can sama kuma kafin ka zo akwai cc kyamara akwai waye akwai waye ɗi yana da kowa wannan ɗan adam kenan ina ga Allah maɗaukakin sarki da haka Allah yana saman bakwai uluwi fawqiyatihi ta'ala ala arshi Allah ya yana sama madaukaki sarki akan al'arshin shi ai za ku iya tuna karatun da muke akan al'arshi ko girmanta da fadinta da matsayinta a gurin Allah ali ala jami'a khalqi Allah madaukaki ne ga dukkanin halittu gaba daya kowa yana ƙasa Allah yana sama ba'inun minu akwai tazara tsakanin bawa da Allah akwai mene tazara ne baɗi Allah yana can sama sauran halittu suna ina suna ƙasa rasibun alaihim Allah shi yake musu muraqaba dan aka ce muraqaba sa ido kula Allah shi yake kula da kowa shi za zaka sha mamaki wani lokaci zaka haka rijiya ku tambaye masu haka rijiya suna ganin abubuwan ban mamaki sai mutum ya haka rijiya gaba tara nan zariya kenan da da kayan haka rijiya kake samun ruwa amma ka tafi kyabi ka tafi nijar zaka haka rijiya gaba talatin ba fara ba masai masai tole ana haka shi gaba ashirin mutum zai haka rijiya gaba hamsin kusan nan da kusan laluko a can kafa sai ya je can kafa yana haƙowa sai ga maciji a can yake rayuwa a can Allah ya ajiye shi kuma Allah yana ba shi abinci Allah yana ba shi ruwa yana ba shi komai ka shiga teku ka shiga dutse Allah yana kula da kowa a nan zariya ku je nan gidan renu gidan marayu na nan ƙofar cibok muna yara shekara talatin da biyar arba'in da suka wuce a nan gidan marayu na zariya an taɓa tsintan yaro a dokar daji ba uwa ba uba yana rayuwa a cikin dabbobi ya girma amma zai iya cin abincin mutane sai dai ciyawa Ba ya iya tafiya ya miƙe rarrafe yake yi irin na dabbobi ƙila ƙoshi ce da tsohon ciki tana tafiya a dokar daji ta faɗi ta yi ƙila ta mutu ta bashi yana rarrafe ya tashi a cikin damufa da kura da ɓauna da biri a don ya rayu wannan ba tarihin annabawa nake gaya muku ba ni na kan mutumin ido na ya gan shi kai da suna ma sunan shi mutum sunan shi mutum domin ya shekara ya kai bakwai goma a cikin daji aka rarrafe yake yi irin na dabbobi kuma duk dabbobin nan masu kisa a kashe shi ba har aka ɗauko shi aka kawo shi nan zariya nan zariya ku je gidan ku tambaya amma dai ina da mai ilin yanzu ya rasu ko na abu makamancin haka domin mukan je da sallah ba na gani shi amma ni na san shi shekara ta kusan arba'in a nan zariya Allah shi yake kula za ka yi rayuwa a cikin macizai ka rayu a cikin dabbobi ka rayu a sama ka rayu a cikin kafa, Allah shi yake kula da tsibin yana kan sama amma yana kula da kowa ya san kowa bi ilmi na daga bina har abinci baya iya cin tuwo da miya da kunu sai dai a so sai dai a samu ganye da kafan ganye irin na tumakai a nan din a wanke a yayyanka mashi a yayyanka mai Ba ya tafiya a wancan lokacin ni dai har na gan shi baya tafiya amma dai yanzu ina kyau zaton yaro ku gaskiya amma tabbas an yi wannan ku je ku tambaye ma'aikatan gidan tsofaffi in ma ba su fani ba kila a lokacin ba sa nan ku nemi diyari ku nemi tarihin gidan an yi wannan ai ba batun magana ai ba komai irin da dabbobi yake yi haka Allah ya fara abin shi kuna ganewa inna Allah ala kulli shay'in Allah mai iko ne akan komai yana can sama yana kula da kowa shine raqibun alayhi bi ilmi bi ilmi bi ilmi ma hum alayhi Allah yana kula da kowa duk abin da mutane suke aikatawa Allah yana sane da shi wannan ba wani abu ne mai gagara a da ne kila an faɗa ka zai gagare ka amma yanzu Allah na tuba ba ga su ba yanzu ka sa kyamarori a gidanka ka jona shi da wayarka duk abin da yake faruwa a gidanka kana kallo kai ɗan adam ke na ina ga Allah rabbul alamin daka cewa Allah yana can sama yana kula da duniya abu ne mai saukin ɗan adam yanzu ba ɗan adam yana da tauraron ɗan adam ba akwai tauraron ɗan adam duk abin da ake an tankace shi yanzu ka karatun da muna yi shekara ɗaya shekara biyu ko kana ganin duk ba san ba san da mu ba ko ka ga yau din nan yau din nan da zan ballo wata rigima to rana ita sai dai ku nemo ne muku karatu Allah ina da muku gaskiya in ko za mu shekara ɗari muna karatu ba a taɓa su ba ko wallahi ko a su. amma yau kaɗan ce wani abu kafin isha ya isa abuja ba abin da ba sani ba Dan adam ke ne yana iya kula da kowa ina ga Allah rabbul alamin kuna tare da ni kada haɓa bi kulli shay'in ilma Allah yana can sama amma ilimin Allah ya kewaye ko'ina la takhfa alayhi minhum khafiya babu wani abu da yake koyuwa ga Allah in ka shiga rami yana kallon ka in ka hau jirgin sama yana kallon ka in ka shiga duhu yana kallon ka in ka fito ba farari yana kallon ka da abin da ka boye da abin da ka bayyana a gurin Allah yaya suke duk da ai ba ku manta hadisin yaro da ya kawo karin baban shi ba ko ko kun manta ai ba ku manta ba ko ba magana a cikin zuciya ba waye ji shi ma bai ji me ya faɗa ba amma Allah ya ji ko bai ji ba da hadisin mujadala قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى Allah! والله هو تعرفها kuma? Allah ba ya ji ba? ga uzairu wucewa ya zo kawai ya zo wani gari ya zama kwakwa? kai wannan garin an taba rayuwa zancen zuciyai an na yi wuyi hadihi illahu ba da wai yaya Allah zai rayar da wannan garin bayan ya mutu daga saman bakwai sai Allah ya ce mutu fa amatahu mi'ata Qur'ani Allah ya kashe shekara ɗari sun ma ba aka bayan shekara ɗari sai Allah ya sashe shi Ba qala kam labista shekarar ka nawa kwanan ka nawa qala labistu Ya ce kwana na kai kai ban kai kwana ɗaya ba ko shekara nawa ya yi? ɗari ga ashabul kafi matasa ne suka fito suna jin tsoron a sa musu ido a kama su a ɗaure su suna shiga cikin kogo Allah ya ce walabisu fi kahbihim salata wà dájú wazdadu a suka shekara tara. a shekara uku nan ba ci ba sha daidai da su bai yi da tibu balantana yanzu tufafin da suka sa wallahi bai yi datti ba bai canza ba shekara nawa ɗari uku da tara bayan shekara ɗari uku da tara suka farka me abin yi fa ba su a hadakun biyar ikum hadihi ilal madinati فليوم أيها أزكى طعاما فليأتكم min منه وليتلطف ولا يشعرن bikum أحد aka ce ɗaya eh, je nemo mana abinci ko da suka fita duk duniyar a lokacin babu mutane irinsu kayan da suke fawa ba irin na mutanen ba ne kudin ma ba a kashe shi kamar yanzu ne mutum ya fito da taro taro ko wuri ko kwamo, kwabo a idan kwanan nan ne yanzu wane ne za ka kai ma kwabo ya saurare ka ko fisi ko sule ko biyu da fisi ko ƙwandara wannan ba da zai saurare ka amma haka suka zauna shekara ɗari uku da tara Allah yana sane da su kai ba su ba hada karun Sai sai na falafatun rabi'un kalbu wa na hamfatu sadisuhum kalbu sai Allah ya ce mai rajiman bil hakkaran shekara ɗari uku da tara bai san ba Allah na daban ne waɗanda muke da sabanin aƙida da su idan muka ce Allah yana sama sai su to ba kun ce Allah yana san kowa a saman duniya a kullum cikin dare ma sai mu ce eh sai ce a to idan Allah ya ko daga saman babu ya zo saman duniya wa zai kula mushi da saman sauran sai mu ce kun kwatanta Allah da ɗan adam abin da suka guda sun fada mai ayin kana ganin kana da shago in ka fita kana da bukatar mai tsara shago dan adam ne a dan adam ne ke bukatar mai tsara shago shi Allah ya ga dama ya zama a can ya ga dama ya zama a nan ta ka ku yanzu Allah yana sama duk wanda ya tambaye ka ina Allah yake Allah yana sama Shi nan, wa me yasa Allah ya faɗa za mu zo mu ji ayoyi da hadisai yana sama amma ilimin shi ya kewaye ko ina da aka ɗaukaka fauƙiya yana can sama wannan na farko nan ko na biyu wani ƙari Allah ya girmama ya ɗaukaka ya fi ƙarfin kowa fala galiba da hu babu mai rinjayar Allah babu mai ne mai rinjayar Allah in Allah ya ce yes in duk duniya ta ce no wane zai faru? isna Allah shi ne fala galiba da hu wala munazi'a babu mai jayayya da Allah inda zaka gane babu mai jayayya da Allah ka bari dan adam ya zo mutuwa ka gani baban ku zai mutu dukan ku ƴaƴan shi ku 19 kuna zaune jikokin shi 30 yayin shi da kannan shi almajiran shi ƴan agajin shi yaran shago wanda ya koya ma sana'a mutanen unguwa mutum 100 su tsaya a gaban shi Allah yake falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin yanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin idan kwanan ɗan adam ya ƙare Allah ya ce ku dawo da rasu da gaske kuke shine falamu na zai da in Allah ya ce yau za ka mutu lafi sai ka mutu ko kana so ko ba ka so ko ka shirya ko ka shirya ba in likitocin duniya kaf za su haɗa a kanka Allah ya ce yau za ka tafi wallahi sai ka tafi da haka ba a jayayya da Allah kuna tare da ni shi ne wala mu a alahu wala mu ba da, Allah bai da kishiya bi me bi kishiya ɗazu wata ɗaya ta kira ni daga Jos, tana kuka, kawu ya za a yi na ce me faru, me za mu karanta an ce me faru, ka kalli sama, na ce me a sama. Na ce mu komai, ta ce wallahi rana uku a Jos. Rana da ta fito yau dinnan ba wata rana ba yau dinnan, yau dinnan, da ta fito ta kafa gida uku. duka dokar ki ce hudubi na ce munan zariya ba komai ba kuma ina tsakar gida ma ni ana mun wani gyara ina cikin gida ne haka ne haka ce to ni idan na wasu na zuwa ne Na ce mu yara ku duba kila ni ba na gani sosai sai da gilashi suka ce babu komai wannan yau aka yi wannan fa a ba wani gari ba kuma nan babu ina jos ina zariya kuma ranar da kwaya ɗaya ce haka Allah ya tsara me ya tabbata shari'a kuma wannan ba husufi ba ne domin shi husufi hasken ne yake gushewa kuna ganewa a'a ne yau abin da ya faru ga hasken bai gushe ba ranar ga ta lafiya lau kawai sai ta wani irin reflection tarar rabu sai ta zama wasu ƙanana yadda ta ga blok blok din nan haka abin ya zama ni haka ta ce min rana uku amma da na gani a social media kusan biyar ma na gani kila wani ya gani ba ni ne wani kun gani ko wannan shi ne Allah yadda yake so haka za duk wani injiniya duk wani masanin taurari wani wanda ya karanta geography duk geographin ka a ABU kake yi iya kanka kawai ABU ka ita turanci a yi a kare amma sarrafa duniya na waye na Allah ne bai da kishiya Allah ya ce a yi kaza wani ya ce a yi kaza wala mu mani'a babu mai hanawa Allah ya fi ƙarfin kowa yanzu inda za ku gane cewa babu mai hanawa yanzu cikin gabanin ƙasar nan mafi yawanci sonsu ake yi amma ya ba su mulkin duk ku yi ta su, Allah ya riga ya ba su ku yi hakuri kawai ku yi addu'a shi da ya ba su ya kasa in ma kai yunkuri ka ce wane ne shugaban ƙasa ban yadda ba sai na kifar da shi ya zaɓa ka ya haƙuri Allah ya ba shi jira lokaci karfe yi gaggawa haka nan Allah ya sa wane ya yi kuɗi Allah shi ya ba shi ba ka taɓa ganin wanda ya koya ma wani sana'a ba shi wanda aka koya mai sana'ar ya zama mai gida uban gidan ya zama mai yaron gida ba ka taba ganin malami da ya kantar da ɗalibi ba malamin ya zama ɗalibi ɗalibin ya zama malamin duk bai wannan ba abin da Allah ya tsara ka yi kuri ba Allah ce da kake ganin wani ya fi ka kai ka koli ce da kake ganin wani ya fi ka kai ma mai ka koli kwantar da hankalin ka ɗan uwana shine wala mu mani amma Allah ya bayar babu mai hanawa bal kulli shay'in khadi'un li 'azamatihi komai da ka gani ya ruskuna ya duka ya yi saranda da buwayar Allah zalilun li izzatihi kowa ya kaskanta da izzar Allah kowa ya kaskanta duk wani wanda kaga yana rawan kai gurin wani yake ba gurin Allah ba in Allah ya ga dama sakan daya sakan daya ya yi yawa Allah zai mai da kai tarihi kowa kaskantacce ne a gaban Allah mustaqinun li kibriyai kuma kowa ya duka yayi ja da baya ya tattara girman ya bar ma Allah ta haka tasarrufi duk abin da ka gani yana gudana a ban kafa yana gudana ne karkashin gudanarwar Allah wa da ƙarfin ikon Allah la khuruja lahu min qabbatihi idan Allah ya tafki mutum wanda ya sai duk wani wanda ka daina tsola fiya da Allah ya anshi lafiya shikenan bayan da zai iya Allah sai ya hana ka magana Allah sai ya hana ka tafiya Allah sai ya hana ka motsi Allah sai ya hana ka katabu in Allah ya tafki mutum wallahi ba za ka iya kubcewa ba shi yasa ka yi amfani da damar da Allah ya baka kawai ka bauta ma Allah ka saduda da haka shi Allah madaukaki ne dama mun faɗa a farkon kasu muka ce ɗaukaka kala nawa uku wace ce ta farko kasancewar shi a sama wace ce ta biyu fin ƙarfi ƙahas ya fi ƙarfinka kawai ka sallama ka yi da ka zauna lafiya kuna ganewa sai na uku wa uluwi sha'ani sha'anin Allah al'amarin Allah ya wuce hankalinka girman shi da buwaye shi da ɗasaitar shi ta wuce tunanin mai tunani fa jami'u sifatul kamali lahu duk wata siffa ta cika ta Allah ce sabitatun ta tabbata wa jami'un naqais kuna tare da ni duk wata ƙasa. anu muntafiya duk wata ƙasa, ba ta tare da Allah Ke yasa kun Allah bai bace domin bacci cika ne ko na ƙafa na ƙafa Allah bai gaggadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu wala nawm Allah bai gajiya bai gajiya domin gajiya na ƙafa wa ma maskana min nubuf Allah baya gajiya Allah bai cin abinci domin cin abinci na ƙafa ne kuna ganewa duk wata na ƙasa ya ce ga Allah na taba gaya muku din yadda mutum ya kai ya kawo wala sai ka gashi da tawaya kaga mutum fari dogo mai kuɗi ga 'ya'ya, ga mata ga matsayi ga daraja ga mota ga gida ga an fanshi sai dai fushi nan, wannan fushin ya cika shi ko ya rage shi ya rage shi yana da komai amma gajere ne yaro yana da komai bushashe ne yaro yana da komai bai da mata yaro Allah ba haka yake ba duk wata siffa ta cika ta tabbata ga Allah da aka waje mi'un na ƙari duk wata siffa ta na kafa da tawaya mun muntafiya game da Allah korariya ce azza wa jalla wa tabaraka wa ta'ala Allah ya girma ya boyaya ya daukaka ya ya mala yake wa jami'u hadhihi ma'ani lil ulwi dukkanin waɗannan ma'anoni na daukaka mutalazimatun suna tamfara da Allah layan yanfaku ma'ana minhu anil akhar ba ka raba Allah da wani wani bangare cikin waɗannan guda uku kun yanzu waɗanda ba mu ba in ana magana Allah ya fi karfin kowa suna ya ja ko ba su ya kowa ya yadda Allah ya fi karfin kowa kuna gani wa hafiyar auna ba ya yadda Allah ya fi karfin shi shi da kanshi yakan je ma Allah su jira ya ce Allah ya tuba shi fa kariya yake shi fa dan ne a da yarfa a asiri kawai a ya wuce gurin shi ya sani da haka ko wanda ya yi da cewa Allah ya fi karfin kowa amma da ka ce mishi Allah yana sama sai ce bai yadda ba to wanda ya bata idan ka ce Allah yana sama ka yadda Allah yana sama amma kuma ana yin wani abu Allah bai sani ba ka bata idan ka ce Allah yana sama ya fi ƙarfin kowa al'amma amarin shi bai cika ido ba shi ma ka bata sai ka yadda da ɗaukakar Allah kala nawa ni so ku rike wannan ne da kyau jama'a musulmi daukakar Allah kala nawa ne wane ne na farko wane ne na biyu wane ne na uku sha'ani sha'anin Allah ya wuce iya kuna ganewa yanzu ku kalli shugaban kasan ga tsufa ga kyau haka ne amma ba lafiya haka ne kuma haka ba yanzu idan shugaban kasa ya kafa wata doka yanzu tsakanin magarba da isha'i gobe din Najeriya ta dauka yanzu nan in shugaban kafa yake karfe tara kada kowa ya fito wala da ka fito aka kama kai kata yanzu ka duba tsufan shi ku duba rauni da ya bayyana a zagi amma sha'anin shi karami ne sai ka fito garjejen katon da kai lafazi in yayi dole ka zauna yanzu idan shugaban kasa ya ce duk wani darakta na sauke shi duk wani gwamna duk wani diji duk wani kaba ya sauka kun manta jawabin da abace yayi na sauke duk wani mai makami a Najeriya gaba ɗaya su din bai wuce minti biyu ba yanda ka san bushashiyar ganyen bishiya an karkaɗe haka ya karkaɗe kowa a Najeriya to yanzu sha'ani ce yanzu ba ana maganar ƙarfi ba ne a'a sha'anin al'amarin ya girmama to yin ɗan yana samun wannan fawar gina ga rabbul alamina kuna tare da ni jama'a su Allah ka datar da mu to sai malin ya ce yanzu malin ya faɗi dalilan da ke nuna Allah ya ɗaukaka hagu da uku ko to yanzu ya ce ma dalilul fauqiyyati min alkitabi menene dalilin da ɗan izala kuke cewa Allah yana sama a cikin al alƙur'ani shi kenan kawai Don ya ce Allah yana sama me dalilin ka sai ka kawo aya in ka ce Allah yana koyi na haka ce faɗi dalilin ka baka da aya shi kenan ka mata to mu yan izala aqidar mu Allah ɗaya ne na sama me dalilin mu malai ce al'adillatu sariha Alayhi la tu'addu wa la tuhfa dalilan da ke nuna Allah yana sama ba za a kirga Kuma ba za a kididdige su ba shi sa ibn al-qayyim al-jawziya a nuniyat al-qahtani imam al-qahtani yake cewa dalilan da ke nuna Allah yana sama sun fi dubu kai sun fi dubu biyu da Allah yana sama famina hadihi al-asma cikin dalilan da ke nuna Allah yana sama akwai waɗannan sunaye wa ma fi ma'anaha da abin da yake ka ma'anar wannan sunan yadda aka ce wa huwal aliyu Allah shi ne maɗaukaki ya nuna yana ina sama da aka ce wa huwal ƙahiru ya nuna yana ina domin ya ce wa huwal ƙahiru ƙwanka ibadi Allah yana saman bayinsa a zahiru annabi sai ya ce falaifa ka shai a samanka babu wani abu Za ka a cikin sunayen Allah, kun san in za ku tuna a baya, na ce muku sunan Allah ya bambanta da sunan ɗan Adam. Yanzu ɗan Adam kakan gona a ungo ko ana ce mishi mai kuɗi, ko mai da kokon. Haka ne ko ba haka ba, amma ya sunan shi mai kuɗi, ko mai da kuɗi. Kasan gona an ce mai malam dogo, amma ya yake gajere. To amma shi Allah aka ce Allah maɗaukaki to maɗaukakin ne. kuna ta da ni to sai malam yake cewa dalilan da ke nuna Allah yana sama a sunan Allah tana gane Allah yana sama akwai kuma wanda sunan bai fito karara ba amma ma'anar shi ta nuna Allah yana sama wa minha daga cikin dalilan da ke nuna Allah yana sama kauluhu Allah yana cewa ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa wannan yana cikin ummul badi kuna tare da ni idan aka kawo matsala idan malamai kaji sun ce ummul baki to suna nufin hujja mafi karfi hujja mafi karfi da ke nuna Allah yana sama akwai fadin Allah ta'ala mene ar-rahmanu alal aushi stawa wani ya a cikin sotu fa aya ta biyar fi sab'ati mawami' min al-qur'an Allahu akbar Allah ya ce ya daidaita akan al'arshi a ƙur'ani gurare guda bakwai wane zai yi samun gurara ku kai ku ga abin masu rorin kawai to bar rage muku aiki ta zuwa cikin sun la'ara, nawa suratul yunus suratul furqan kuna tare da ni suratul sajada suratul hadid suratul Ƙaha, suratul ra'd bakwai a duk suratul a'raf Allah ta'ala yana cewa inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arshi yubushi lailan nahara yadlubu hadisan wa shamsa wal qamara wan nujumu mutakharatin bi amri ala dawl khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin duwan da yake mata ina Allah yake kace yana sama akan al arshi me dalili suratul a'raf inna rabbakum allah mun ji guda nawa Ɗaya. guri na biyu cikin suratul yunus shi ma irin wancan? inna rabbakum allah alladhi khalaqa as samawati wal في ستة أيام ثم استوى على العوش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه قال يا فدا أتشم وش سورة أعراكي آه، يا فدا أتشم وش سورة سورة يونس أتشم سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وصخر الشمس والقمر تاجبري نعم أكو أتي أكو تقاها الرحمن على الأرش الصوى من جنا خدو بري نبيا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش الرحمن فاسأل به خبيرا بري نبيا biyar wuri na shida cikin sotu sajada Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala aushi arshi ma lakum min dunihi min waliyyin wala shafi'in afala tatadhakkarun guri na bakwai na ƙarshe وهو الله وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير ولن نصوني ne ayoyi يا bakwai ولن suke tabbatar da Allah سبب saman bakwai don hadis sotul hadith sotul hadith Allah ya kan malam Jafar kun san taba kai malam Jafar fa kara gaban sarkin Kano a zoba yaro Allah ya gafarta mai wai Allah yana sama wai duk malaman Kano suna fada da malam Jafar wai ya ce Allah yana sama da malam Jafar ya tayi sai ya ce ba zan tafi da kowane littafi ba sai littafin Malikiya da Qur'ani shi Qur'ani ne yake zalani nawaye na mu duka kowa ya yarda da shi na Allah ne ko ya da ta tattafan malikiya nan kusa kusa cikin risala amma sai kai mamaki ka ga mutum ya tsagalgale yan izala sun ce Allah yana sama kuma yana kanta Isra'i da Miraji annabi da aka yi Isra'i da Miraji ya je karɓar sallah a ina ya anko sallah a cikin kasa shiga ko bangon duniya na gaba sai tafi na da yamma ba kai shi aka yi ba sama ta ɗaya ta biyu ta uku har sama ta bakwai sannan ya je ya karɓo sallah to me ba da sallan a ina yake shi amma sai kai mamaki wanda bai karatu ba sai kai ta mamaki shi ni sai ga wannan karatun bai da ma wani wahalar da sai an ta da jijiya kai Allah yana sama Allah yana sama ta bakin malam Kabiru gombe Allah ya gafarta mai yace ko jahilin kauye dan jambe ya san Allah yana sama yace dan jambe sai ka ji na nayi sama da shi na nuna mawa kaga jahili ne amma zai ya nuna ma Allah in ya buga shi da kasa zai ya nuna ma Allah shi a kafa sai ya daga yi sama sai ya nuna ma wa kai auna ma yadda Allah yana sama kaga dai Allah ne original ko amma Allah ya sallama Allah yana sama domin ce ma hamanu yayi ya hamanu lili sarhal la'alli abligul asbab asbab as-samawati fa aqli'a ila ilahi musa wa inni la abunnu ta ma take mamaki ta gana ta dige ba da mutane ba ce Allah yana sama su ba su yadda ba don baka da Allah yana sama bai yana ina kuma mu da muka ce Allah yana sama kawai mu da muka ce yana sama ko ko shine yake yana sama to da haka malai yace akwai gurare guda bakwai wanda suke nuna rahmanu alal arshi sawa amma su bani hankali waɗannan gurare guda bakwai duka sun zo ne da sun mastawa alal arshi guri ɗaya ne kawai Allah ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa amma sauran shidan me suke cewa mastawa alal arshi mala yace fi sab'ati mawadi' min al-qur'an wa minha qawluhu ta'ala cikin dalilan da ke nuna Allah yana sama sai suratul tabaraka suratul mulk a amintum man fis samai mala sai yace al-ayatayn ayoyi guda biyu domin ɗaya ta ce a amintum man fis samai an yahtifa bikum al fa'i za yi ya taho ɗan ya ce kuma a amintum man fi sama'i an yi usila alaikum hasiban fafa alamuna kaifa da biyu waɗannan ayoyi ne guda biyu a cikin sosul mulk tagwayen ayoyi ɗaya na abin ɗaya duka Allah ya ce a amintum kun amintu man fi wanda yake cikin sama wake sama Allah ko ni abin da ke cewa waɗancan da suke faɗa da mu suka zo tafsir waɗannan ayoyin da suke ya suke fassarawa rike su mun ba karatu bane a gaban kawai wace-wace ne da shirme da tatsuniyoyi da abin da bai tabbata a shari'a ba amma dai za a gaya maka Allah ya ce annabi ya ce wannan karatun wabe kuna tare da ni wa min ha qawluhu ta'ala cikin dalilan da ke nuna Allah yana sama fadin Allah ta'ala ya khafuna rabbahum min fauƙihim mutanen kirki suna jin tsoron ubangijinsu min fauƙihim daga ina samansu. ma'ana duk bayan Allah salihai sun gamsu Allah yana can sama amma suna tsoron shi wa min qawluhu ta'ala fadin Allah ta'ala ilaihi ya al shi shine addu'a in kai addu'a sama take zuwa alazin aka ce tsadu yana bambanci da yanzu bene tiyakin in za ka hau aiko a hausa hawa daban soka daban kuna tare da ni to in kai addu'a sama take zuwa kai in ma baka yadda Allah yana sama ba duk wani mai aƙida da ba samu ba da yace Allah baya sama ka je ka ga gawar shi in yana da rai bai yadda Allah yana sama ba in ya mutu sai ya yadda Allah yana sama domin da an zara ran shi aka yi sama da shi ina idan shi yake kallo in aka ɗauki ran aka yi sama burma ba a je gurin Allah ‘yan uwa waɗanda suke da aƙida ba ta mu ba ‘yan ɗariƙa tsofaye mu ba abokan gaban ko ba idan muna karatu ku saurare mu duk abin da ba ku gane ba ku yi tambaya za mu muku bayani in abin ya wuce ilimin mu muna da malamai kullum sai mun yi karatu ba da ka muke karatu ba in muka yi faɗi magana game da Allah har ku zage mu har ku ce mana jahilai kai ka san mu ba jahilai bane dole ya ce alqur'ani ba jahili bane mu ba jahilai bane kun mu ba wai muna faɗa da ku bane so muke yi mu gudu tare mu tsira da aka mu aqidar mu Allah yana sama dalilai da ba ma da ya ce dalilan sun fi nawa sun fi dubu imam al-kafa ne ce sun fi dubu biyu da haka ilayhi yasadu kalimu tayyib kyakkyawar magana ita ce addu'a gurin Allah take tafiya sama wal amalu salihu yarfa'u aiki na gari shi yake mai dagawa da an ce an daga abu sama aka yi da shi ko kafa in sama ne sai a ce an me an daga in kasa ne sai a ce me an sauki da ka Allah yana sama ku zauna lafiya wa qawluhu ta'ala Allah yana cewa ta'arujul mala'ikatu wa ruhu ilayhi mala'iku suna kallarewa su yi sama gurin Allah wa ruhu mala'ika jibril ma in ya gama aikin da aka sa shi a ban kasa sama yake koma wajen Allah suratul ma'arij a cikin suratu ah, ali imrana yace yabbiru amra minas samani ilal audu wannan sotu sajada ko yudabbirul amra Allah shi yake tadbiri yake kula da al'amura minas samani shi yana ina sama ilal audu yana yin hukunci a kafa kuna ta da jama'a Allah yana ina ko ba ku yadda bane ko hujja ba ta gamshe ku ba ina alfa alfa ina Allah yake dobul yadda ko ya yi alfa alfa ya ce dobul yadda eh kun san shi alfa ba kadire ne dan dariƙa ne amma kuma masoyin mu ne duk inda muke karatu muna tare da shi ko ka bar kadiriya mala alfa namu kaji alfa ya ce dobul yadda yayi wato hujjoji sun ratsa shi haka ake karatu jama'a duk wani wanda ke faɗo abin da baka gane baka saurara ko ka da ilimi kana da hankali haka ne ko da ilimi kana da hankali mala yace wa qawlihi ta'ala fadin Allah ta'ala ya Isa annabi Isa ya kai Isa inni mutawaffika ni zan dauki ranka wa rafi'uka in ɗauke ka in yi sama da kai zuwa wurina ya nuna Allah yana ina yana sama wa ghairi zalika kaseer mala yace wasu ayoyin yawa qur'ani lokaci ba zai ba mu dama ba gashi karatu mun koro ga azumi ya zo na so a rufe karatu yau sai bayan ramadan to amma in muka tsaya anan nan ba mu dace ba mu yi makaratun adalci ba ko so muna kyautata ma Allah zato akwai sati ɗaya to sati mai zuwa za mu rufe karatu in Allah ya yarda sai kuma baɗi in Allah ya sa muna da rai eh, a cewa shi ne baɗin ne <laughs> mana in aka ce baɗi ya yi nisa da yawa ko to sai bayan sallah insha Allah yau za mu tsaya insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ta gafarta mana Allah ka mantar da shi a cikin zukata